Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 29 ga watan Oktoban Agusta na shekarar 2019 kan mitocin 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da hantsi baba yakubu makiri ne tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan hantsin To ko bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku ci gaban hirar da muka faru a shirinmu na safe tare da Alhaji Garba Suleiman madakin Saminaka akan ja'in ja tsakanin Amurka da Najeriya akan batun kuɗin biza na shiga ƙasashen biyu. Bayan haka Suleiman Muni Barma zai shigo da shirinsa na nakasa. Redwanu Abbas kuma daga kasar Ghana zai shigo mana da sharhin jaridun Ghana. Sai kuma sakonni da kuma saurari kuke aiko mana amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. An zargi Firaministan Burtaniya Boris Johnson da neman yin karan ga kundin tsarin mulkin ƙasa jiya Laraba. saboda sa sarauniya elizabeth ta ingila ta dakatar da majalisar dokokin kasar na tsawon wata guda wanda hakan ya kawo tangarɗa ga yunkurin jam'iyyun adawa da bujirarrun 'yan ra'ayin rikau a majalisar na dakile irin tsarin da ya bullo da shi na fitar da ingila daga ƙungiyar tarayyar turai sarauniyar ta amince da buƙatar ta johnson bayan da wata tawagar ministoci suka yi zama da ita irin wannan ɗaukar kasadar wadda ke ƙara wani rudun kuma ga daɗaɗɗen surkullen da ya dabaibaye shirin ficewar burtaniya daga tarayyar turan wanda tuntuni ya yi ta barazana ga kundin tsarin mulkin ƙasar ya gamu da fushin magoya bayan ƙungiyar tarayyar turai da shugabannin jam'iyyun adawa waɗanda suka zargi jansan da yin wani abu shigen juyin mulki ga majalisar dokokin ƙasar ta wajen kassar ikonta na tantancewa da kuma muhawara kan batutuwa da amurka da iran duk sun ce ba su neman tsananta tankiya da juna jiya laraba ba tashin hankali muke nema da iran ba abinda sakataren tsaron amurka mark esper ya gaya ma manema labarai kenan a hirkutar tsaron amurka ta pentagon shi ma ministan harkokin wajen iran muhammad jabez zarif yayin wata ziyarar da ya kai japan don tattaunawa da firaminista shinzo abe ya ce ƙasarsa ba ta so ta zafafa jayayya da amurka to amma akwai wagegen saɓani tsakanin su kan shirin nukiliyar iran da kuma takunkuman tattalin arzikin da amurka ta kakaba ma iran ɗin zarif ya ce iran ta yi imanin cewa ya kamata a bar kowace ƙasa ta yi aiki da 'yancin da take da shi ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya laraba shugaban amurka donald trump ya bayyana yankin kasar amurka na puerto rico da abin da ya kira ɗaya daga cikin wuraren da aka fi almundahana a doron ƙasa a daidai lokacin da mahaukaciyar guguwar nan ta doriyan ke dusar wannan tsibirin ƙasa da ke caribbean wanda shekaru biyu kenan da mahaukaciyar guguwar Mariya ta yi kace-kace da shi tsarin siyasarsu ya taɓarɓare kuma 'yan siyasarsu au ba waɗanda suka cancanta ba ne au mahandama ne a cewar trump ta kafar twitter ya kara da cewa a baya majalisar dokokin amurka ta amince da samar masu biliyoyin daloli fiye da yadda wani wuri ya taba samu wanda aka tura ma bargurbin 'yan siyasar abin takaici ne wannan sosai kuma ba ma dai haka ba babu wani abin alheri da ya taba samun puerto rico kamar ni a cewar trump daga ƙarshe Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro jiya Laraba ya ce ya karbi tallafin jiragen sama guda hudu daga ƙasar Chile don yakar wutar daji a jikakken kurmi mai dausayin nan na Amazon sannan ya sake cittakar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron. Bolsonaro ya sake zargin shugaban na Faransa da kiransa makaryaci. saboda takaddamar da suka yi ta yi kan yadda ya kamata a kashe wutar dajin da take ta ci sannan ya ce macron na ganin shi kaɗai ne ke da niyyar kare muhalli kalaman na bolsonaro sun zo ne kwana guda bayan da ya ce ƙasarsa za ta karbi tallafin dala miliyan ashirin daga kasashen g7 ne kawai idan macron ya janye abin da bolsonaro ke ganin kalamun cin mutunci ne sojojin gwamnatin yemen sun danna cikin birnin aden mai tashar jirgin ruwa jiya laraba suka sake kama filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin yayin da suka fafata da 'yan tawaye a cewar jami'an gwamnati tun da farko a jiya larabar sojojin gwamnati suka fatattaki mayakan da ke samun goyon bayan haɗaɗɗiyar daular larabawa daga jinzibar hedkwatar lardin abyan da ke kudu wanda 'yan tawaye suka kama a farkon wannan watan ministan yada labaran kasar yemen el eryani ya faɗa ta kafar twitter cewa gwarazan sojojin ƙasa da cibiyoyin tsaro sun sake kwato birnin zanzibar sannan suka kammala jaddada ikonsu a sauran gundumomin da ke lardin labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yayin da karin kudin bizar izinin shiga amurka ke fara aiki a yau alhamis 29 ga watan agusta a yau din kuma ragi na kudin bizar da najeriya ta yi wa amurkawa da ke sha'awar shiga najeriya a shirinmu wato shi kuma yake aiki a shirinmu na baya abokin aikinmu muhammad baballe ya tattauna da alhaji garba suleiman madakin saminaka dan najeriya ne kuma mazauni na amurka inda ya nuna rashin jin daɗinsa ga wannan hari da wato ga wannan ƙari da amurka ta yi wa 'yan najeriya masu sha'awar shigowa nan ƙasar to sai dai ya ce 'yan najeriya ba su da asara a wannan ja da ake yi mutane su je su biya yanzu gashi hatta da wani abu da ake cewa box ka je ka aje password din ka ba har shi ma wanda da idan kana da izinin shigowa Amurka ba sai ka sake zuwa ka sake interview mm. ya soke saboda kuwa ke da asara Najeriya yan Najeriya ba su da asara ka ba cewa a baka visa abin ka je neman visa a hana ka to na ce kana ganin wannan karin kuɗin zai rage karin shigowar 'yan Najeriya Amurka? A karin kuɗi ba zai hana su shigowa ba, sai dai abin da na faɗi ai in ka maganin kuɗi ne su amurka su za su yi asara duk duniya ku ba wai a najeriya kaɗai ba yadda yake ya takura ya hana a ba da bizan nan don ba da kuɗin bizan nan ba wai wani matsala ba ne ɗan najeriya ya cire kuɗi biya bizan da zai zo amurka wani yawo zai zo an san akwai masu zuwa su zo da niyyar su komawa su kuma zama ɓata gari su zama mutanen da za su jawo ma ƙasa wani bakanci da sauransu ga sunan dai To, amma ba ka ganin wannan wata dabara ce ta hana 'yan Najeriya shigowa Amurka saboda irin abubuwan da suke faruwa? To, ai ba 'yan Najeriya kaɗai ne ba a Amurka take sa wannan takunkumin rashin ba da biza na shigowa. Shi wannan mutumin shugaban ƙasar nan na yanzu Donald Trump ya lashe takobin shi kawai america only wato daga america sai yan america a cikin haure inan in ba ya zama dole ba kamar yadda na bayani kan cewa daga gwamnatance gwamnati ta turo ma'aikatanta zumun zuwa wani semina ko wani conference ko wani workshop to wannan ko amma dan kasuwa ko kuma a mai ra'ayin ya zo yana so je hutu wanda ake cewa association turanci kana so ka zo ka shaka to sai ka je ka biya kudin visa ɗin ka je intanet a hana ka za ka ga alayi a rana mutum kamar ɗari sun je da wuya ka ga an ba mutum biyar ko goma to duk wannan kudin waye asara kaga yan Najeriya sun kai asara a nan sun kai asara kwarai kwa da kai wannan magana kuɗaɗen dan ana magana cewa a dubu biyu da goma sha bakwai kuɗaɗen da yan Najeriya suka kashe ya kai kusan biliyan goma sha bakwai a wani shekara dubu biyu da goma sha bakwai naira biliyan goma sha bakwai to ina a yanzu daga dubu goma sha takwas zuwa sha tara din nan amurka ba ta samu wannan kuɗin da ta samu a hannun yan najeriya ba ba ma yan najeriya ba duk duniyan gaba daya. kwarai mm, da gaske. alayyar shi shugaban ƙasa donald trump yadda ya matsa hannu ya takura ya ba da umarni ya ba da izinin cewa kada a ba da wannan biza idan mutum ɗari suka je suka biya wannan kuɗi na neman biza to kowace ƙasa ne a rana ko a sati ko a wata to da wuya ga an ba mutum talatin ko ashirin Eh, madaki na ce kwatsam kuma a jiya laraba sai ga wata sanarwa daga ofishin ministan cikin gida na najeriya eh, wato ra'ub arabisola na cewa najeriya ta rage kuɗin da take sakawa amurkawa na neman izinin shiga ƙasar ta wato biza to ko me ya jawo haka awa 24 da sakawa cewa zai fara aiki wato a yau alhamis su jiya najeriya suka fitar da sanarwa zai fara aiki yau cewa a gobe ne zai fara na karin nan da suka ce saboda haka ganin cewa su najeriya sun rage wannan kuɗi da amerikawa suke biya na noman neman bizan izinin zuwa najeriya to kila za a samu wani eh, sassauci daga ita amerika ta ce a to tun da kun rage domin ma bari mu rage to alhaji garba suleiman ma da kimin sami naka kenan to yanzu lokaci ne da za mu kawo muku shirin mu na gaba wato na kasa amma kafin nan sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. an shakata da wannan waka sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ku karfe uku ne da minti goma sha biyu na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba tare da ni Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan ana shan hantsi lafiya. Masu bukata ta musamman a Najeriya sun bayyana bacin rai akan yadda shugaba Buhari ya naɗa ministocin sabuwar gwamnatin kasar ba tare da baiwa na kasassu mukami ko ɗaya ba. sabanin yadda suka yi tsammanin za a gyara kuran da aka yi a wa'adin mulkinsa na farko a bisa la'akari da gudunmuwar da suka bayar wajen ganin ya yi nasara a zaben da ya gabata kamar yadda za ku ji daga bakin muntari salis sakataren yada labaran kungiyar makafin arewacin najeriya a zantawarsu da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda mu mu ma akwai ƙura'an mu a ciki yanda aka bi kowa aka mai kamfe mu ma haka aka yi mana kamfe yanda kuma kowa ya ba da gudunmuwarsa a cikin domin a ga wannan gwamnati ta kahu mu ma haka muka ba da gudunmuwarmu amma ya kasance cewar an ba da minista 43 a ce ba masu bukata ta musamman kuma sunan a ce wai ana yi da mu a'a to ai ta kare da ana biki a gidansu ya ce ya gani a karto mu ba mu gani a ƙasa ɗin ba domin muna kira ga mai girma shugaban ƙasa lallai ne a yi mana adalci mu ma ministocin nan a sanya mutanen mu a ciki kuma ya kasance mun ga wani mai bukata ta musamman a ciki domin ministan nan in mai girma shugaban ƙasa ya bada ba shi ba ne na farko kafin ya bada wasu ƙasashen duniya su ma sun ɗauka sun bada ko yanzu da kake ji a ghana din muna da minista makaho ministan cikin gida to saboda haka kaga bai kamata a ce an ba da mukaman ministocin nan Arba'in 43 a ce ba mutane masu bukata ta musamman ya mai girma shugaban kasa idan dai ana so a ce aiwa kowa adalci a kasa ya kamata a yi mana ba mu sai magana ta taso a ce ko barace-barace da sauransu to idan ba a damawa da mu kuma ministan nan ba ido ne hannaye ko kafa ko yatsu ke rike da ita ba ilimi ne ke rike da ita ilimin nan muna tun daga masu firamare high university wanda sun gama suna da digiri muna da masu hnd muna da masu master ma kai muna ma da farfesoshi a ƙasan nan to dan mine ne tun da ba wai ido ba ne ko kafa ke rike da ministan nan dan mine ne mu ba za a ɗauki ministan nan mu ma a ba mu ba mu ma a gwada mu a ganin shin ne abin da za mu iya yi wace rawa za mu mu taka mu ne ma wanda za a ba ministocin kaga mun rike amana a ciki fiye da mai kafa da mai ido din yadda za mu rike wannan ofis din da daraja fiye da yadda ba a tsammani Rashin baiwa na kasassu damar shiga a dama al'amuran ƙasa musamman ayyukan hukuma wani abu ne da yake ƙoƙarin samun gindin zama a Najeriya. Lamarin da ya sa ƙungiyoyin na kasassu daga sassan ƙasar suka yi zaman darshen a Abuja da nufin tunatar da gwamnatin ƙasar dokar da ta wajabta a baiwa masu bukata ta musamman kashi biyar daga cikin ɗari na yawan ma'aikatan gwamnati don kare wannan rukuni na al'umma daga mutuwar zuciya. sunana comrade muhammad ardu abubakar gombi ko kuma ka ce honorable muhammad ardu abubakar gombi to lallai hakika duk da ka gani na ban da idon nan na taba tsayawa house of representative gombe home federal constituency 2015 a ƙarƙashin jam'iyyar apc lallai ga muna a federal civil service commission wannan ko ba shine karo na farko ba mun sha zuwa maganan aiki ne kundin tsarin mulki na kasar nan ya ce duk wani daukan aiki da za a yi a bawa na kasar su kashi biyar to shine muka bukatan kashi biyar ɗin mu ɗin a ba mu raba cikin miliyoyin da muke da su ana da sani ina da sani al'umman na kasar najeriya mun kai miliyan ashirin da wani abu so don haka wannan 5% din shi muke demanding sannan abun da ya kawo mu primary lima shine da ta mu zo mun demonstration anan mun yi zanga-zanga sun ba mu form guda 29 na recruitment suka ce mu je mu cikawo inda suke da education so ina da education musa mutane 29 mun cika musu an yi komi an sa cv magana appointment sun ce mana in less than one mu za mu karba cikin wata daya za mu karba ko kasa da haka to har yau shi shine yau abun da ya kawo mu ba mu matsawa na koda da inci daya sai an ba mu wa'annan appointment later na mutane 29 da muka cika muka mika musu baka ganin kila saboda kun kawo mutane 29 ne ba su zama 36 kamar yawan jihohin Najeriya bai sa ba a baku ba mun roƙa ma ai ma 5% din mu kashi biyar cikin 100 namu din ya kamata mutum 68 ne za a bamu abun da ke tafi a wannan federal minister of education a yanzu haka amma saboda son kai da rashin adalci suka ba mu 20 da farko muka ci gaba da ruwa ƙara uku muka matsa a ci gaba da 30 aka je ga 29 to wannan kaga ba bai goyin a cross ba bai zama kowace jiha za ta samu ba don akwai jihohin da ba su samu ba don haka shine wannan dan kaɗan da muka samu muna so mu tabbatar ya shiga hannunmu a yau mun tafi da shi ba inda za mu inda ki ga mu za ga da jakakuna da komai daga dukkan bangarori Najeriya muka zo nan kuma ko ana ruwa ko ana rana muna wannan bakin gate ba inda mu je ko diga nan zuwa mako ɗaya ne ba wani abun da ya rage mu yi karatu dai already har yanzu ni ina makaranta yanzu haka ne nake magana ina hada MSc na that is masters ke nake faɗa ko MSc in public administration a Adama State University mu yanzu haka na gama course ɗina ina thesis ɗina ne to don me ba mu ga dalili ba da ai akwai ƴaƴan manyan nan wani ko makarantar bai je ba amma ana biyan su albashi to mu me yasa duk wannan wahalhalu da ake encountering a jami'a mu on the going ba wani scholarship suke ba ba wani abu ba mu yi kokari iyaye masu a sai da dan rago dan akuya a hada a je a tallafa mana mu yi karatu aka mun yi bara ba mu aikin da zamu ba mu ma fa muna da iyalai fa muna da mata muna da yaya muna da muna da dawainiya da sungulloli da responsibilities kamar yadda kowa yake da shi don haka mu ma yan Najeriya ne ba yan wasu kasashe ba ba ƙetarwa mu kai ba don haka dole ne a ba mu sannan dole ne mu kasance part of wannan recruitment process da ake yi dole ne ba wai roƙon su muke ba in ka lura yanzu ga president namu daga jihar imo doctor ne in philosophy of education doctor gostam sunansa doctor in philosophy ne makaho ne don haka mu muna nan muna zanne a nan ruwa rana abincin mu ko ya kare mu za mu ci gaba da zama za mu ci gaba da zama muna nan ba inda za mun yi mun yi mu gana da shi chairman na wannan kwamishin yana doje mana yana kakkaushe mana to mu muna nan ana inda za su huda wani kofa daban kuma su dinga shiga da fita do in kuma ba haka ba ba a fita a wannan gida yau sai an ba mu akwai miliyan ta mutum 29 sunana murjanatu adamu daga ina kika fito daga kogi eh mun zo nan saboda mu yi fight din right din mu a nan nigeria. bari ga maka tun 2016 na yi graduating daga makaranta har zuwa yanzu nan gurin da an ka ce ga ga abun da ana yi ana submitting credential ku je wajen ku dan in submitting in mun submitting credential haka za mu daida ba mu ji komai ba ko a'a zo ga interview ko mu interview ma abun da suke so ba su samu ba a'a kira mu kai baka da abun wani baka da abun wani je ki sa abubuwan da an ke so sai ki zo ba taba yi mana ba in mun submitting credential shi kenan ba taba dauka mu aiki ba muna so in federal government za su taimake mu musamman muhammadu buhari in zai tumace mu a yi magana da su mu an kamata a yi treat mu special ne ba wai za mu zo mu dinga yin haka ba an kamata mu zo na gida ma a turo mu mu zo mu samu aiki ba wai muna wahala akan titi ba wai mu bari begging begging kar mu yi begging kuma mun bari kai mu yi bara mun bari kuma muna aiki na hannunmu amma ga muna akwai wasu mai family akwai wasu yara biyu yara uku yara hudu ga suna an ce mu je makaranta mun je makaranta kuma ba komai a wace jami'a kika karatu a federal college of education zuba zan ci gama a jami'a abuja degree program nawa na gama nc yanzu nan solidarity forever we are always fight for our A kokarin jin ta bakin hukumomi, Madina ta tuntubi Madam Felicia Inyola Babawoye, jami'ar hulɗa da 'yan jarida a hukumar ɗaukar ma'aikata ta ƙasa, sai dai ta sanar da ita cewa shugaban ma'aikatar da mataimakinsa sun yi tafiya da zaran suka dawo za a tantauna wannan bukata ta nakasassu in ji ta. and now the chairman is not around the pansec is not around they are attending the retreat two day retreat so when they come back will get across to them and pleading with them to please give us time. to sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so a madadin wakilin sashen hausa a abuja madina dauda da bakinta. ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima. Tuma da la'agai da Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga Redwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. labari a babban jaridar kasar Ghana yau shine masu sayar da zanuwa na cabawa a kan sabon rigar makaranta na ƙananan makarantun sakandare da aka gabatar amma ma'aikatar ilimin ƙasar ghana har yanzu ta ƙasa wadatar da waɗannan zanuwa jaridar ta ce duk da canjin tsari da ma'aikatar ilimin ghana ta bullo da shi tun a watan afrilu dangane da amfani da sabon shiga na 'yan makaranta a ƙananan makarantun sakandare har yanzu wannan zan wanda za a ɗinke waɗannan shiga da su ba su wadata ba. 'yan wurare ƙalilan da ke sai da waɗannan zanuwa dai na nan suna cin karensu ba babbaka saboda iyayen yara sai rantumai suke yi zuwa waɗannan shaguna domin sayan tufafin gabanin sabuwar shekarar karatu har yau in ka koma bayan jaridar ta daily graphic za ka ga wannan sako hukumar tsaron jihar arewaci ta ayyana da yaƙi akan miyagun ayyuka jaridar ta ce hukumar tsaro na jihar arewacin ƙasar nan ta ayyana da yaƙi a akan miyagu a wannan jiha game da abin da hukumar ta ce ne Ta za ta tura jami'ai na tsaro ko ina cikin ƙasar tsawon sa'o'i nau'i 24 da suka hada da kan hanyoyi da cikin unguwanni a kokarin kawo ƙarshen ayyukan miyagun ɗiya. ita kuwa jaridar ganiyar times wannan labarin ta ruwaito Wasu 'yan bindiga daɗi sun ƙona gidaje 65 suka kuma kashe dabbobi a ainihin Bakurugu. Jaridar ta ce akalla gidaje 65 a Bakurugu. Unguwa ne na Fulani a cikin gunduman Karaga a jiha arewaci waɗansu mutane waɗanda ba a san ko su wane ne ba da ke ɗauke da bindigogi suka wato juna wa wuta. Waɗannan mutane da ke da makamai sun kuma harbi dabbobi dabbobi da sun ka hada da shanu da raguna mallakan waɗannan fulani sa'an nan babura da kikin hawa da kuɗi duka cuntuna musu wuta ita kuwa jaridar da fahimtar labarin da ta ruwaito ne yakin catin loto ya kan kama jaridar ta ce mambobin kungiyar kamfanonin da ke tallata loto wato loto wato wacce ita ce kungiya da ke da ainihin lasansin gudanar da harkokin loto a nan kasar na barazanan shiga cikin masu gudanar da wannan harkoki ta barauniyar hanya muddin manajoji na hukumar da ke kula da cacen lotun din na kasa nla ta gaza karfafa matakai da aka gabatar na daidaitawa da kuma ibiya wannan harkoki ta cacen lotun ta barauniyar hanya bisa kan hanya game da abin da suka ce ne suna goyin bayan matakan hukuman musamman baiwa masu gudanar da waɗannan harkoki harkokin lasansi da kuma lura da harkokinsu yadda harkokin nasu zai dace da abin da ake bukata da wannan sharhi na define da muka iso karshen sharhin jaridun na yau ridwanullah lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana ta gaida Ridwan Abbas yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gamba Barau Fatasku da kuka kasuwa garin Fatasku. Kai na so na miƙa saƙona na jajantawa da alhini ga ɗan uwana al'ummar garin Fatasku a bisa wannan itila'i na zartarwar gidaje da faɗuwarsu da katangu da suka yi a wannan faɗin gari namu na Fatasku da kuma sauran makwabta da sauran garuruwa. Allah Ubangiji ya ne da alkhairi, Allah ne da alkhairi, Allah ya tsirmani shi haka. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika suna na Usman Dogo Madaka Rafi Local Gwamnati Jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatoci jihohi ta jihar Kaduna da Katsina da Neja su yi gaggawa su yi zama su dauki matakai ga abubuwan da yake faru a jihohinsu. A halin gaskiya abin ya kai ga intaha ya kamata gwamnonin nan ba wannan abubuwan da yake faruwa ba maganan wasa ba ne su gina wala-wala da wannan abubuwan da yake faruwa a jihohin nan su an ta yi daga suke akai Allah sa su ji kukan assalamu alaikum suna na dabba haruna da habaji da joga garkuwar kungiyar muryar kalaka to alhamdulillah ala kulli hal hakika zan yi magana ne akan rufe boda da aka yi na Najeriya wanda a yanzu haka ya gaifa al'umma da dama musamman ma 'yan kasuwa na yankin mu na arewa cikin halin mai tashi wancan lokaci ma da aka rufe gogon haka ta ja musu don haka bai kamata a ringa yin abu kai tsaye ba ya kamata a ringa samar da rigakafi da kan ayyuan nan domin kautar jefa dubin dubatan al'umma cikin halin mai tashi Allah ya taimake mu ya yi mana jagora ya ba mu zaman lafiya da kai gaba a wannan kasa ta mu Najeriya. Salamu alaikum wa kawo magana ya sauke da mai hula. Ina taya al'ummar jihar Taraba murnar zagayowar ranar samun jihar Taraba. Da fatan Allah zai ba mu shugabanni na gari a jihar Taraba. Daga Yusuf Tela mai hula mu kuma ba da jihar Taraba. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. takaice an zargi firaministan birtaniya boris johnson da neman yin karan tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa jiya laraba saboda sa sarauniya elizabeth ta ingila ta dakatar da majalisar dokokin ƙasa na tsawon wata guda wanda hakan ya kawo tangarɗa ga yunkurin jam'iyyun adawa da bujirarrun 'yan ra'ayin riƙau a majalisar na daƙile irin tsarin da ya bullo da shi na fitar da ingila daga ƙungiyar tarayyar turai da amurka da iran duk sun ce ba su neman tsananta tankiyar da ke tsakaninsu jiya laraba jiya laraba shugaban amurka donald trump ya bayyana yankin kasar amurka na puerto rico da abin da ya kira ɗaya daga cikin wurare mafiya almundahana a doron ƙasa to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asiriya za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. mu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da murya amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya da umarni solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsi mr darren smith baba ya kuma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum